gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. Litinin shirin yau da gobe na magana ne a kan zamantakewa inda yau ma uku ga watan Disamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne a kan cin zarafin mata. Babu inda ya bude kofa na cewa mutum zai iya doki matarsa. Babu inda ya nuna cewa mutum zai iya wulakanta matarsa ko ya ci zarafinta. Domin Allah ne ya bashi kuma dukkansu da shi mai gidan da matan an yi su ne a cikin kamanin Allah. haka ne zara'u kin mun faro wannan maudu'in a makon da ya gabata shine yau za mu karasa inda za mu ji ta bakin mabiya addinin krista sannan kuma mu ji ta bakin likitan kwakwalwa akan yadda cin zarafin mata ke da nasaba akan lafiyar kwakwalwarsu. yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan mazan da ke dukan matansu ga kuma yadda kuka amsa mana. An mu ta farko ta fito ne daga hawa Sani inda take cewa ni dai a ra'ayina duk namijin da yake dukan mace bai san me yake yi ba. idan har ya san me yake yi yana da kanwa yaya yan uwa duk wanda aka yi wa ba zai ji daɗi ba ko a yi wa yarka kaga ba daɗi sai sani baba wuro na fada gombe inda ya ce abin da ya sa wasu mazan suke dukan matansu illa tsagwaron jahilci sai nuruddin gwani inda yake cewa bai da ilimi in har yana da shi ba zai taɓa dukan maman yaransa ba allah ya bamu nagari sai daga binta jalo inda ta ce duk namijin da yake dukan mace bai da hankali akwai guntun jahilci a tattare da shi sai ibrahim dan fulani yaya ne inda ya ce bai kamata ba namiji yake dukar matansa domin hakan ba daidai ba ne sai musa ibrahim jos inda ya ce mu dai mun yarda da tsarin shari'a ba ta yarda da dukan mata ba kuma zagi ma haramun ne ballantana duka. sai gaddafi umar inda yake cewa hakika ganin duk namijin da ke dukan matarsa ba shi da hankali saƙonmu na ƙarshe ya fito daga muhammad a ɗan malam inda ya ce har da rashin ilimin addini yana kawo haka to mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. yanzu bari mu ji ta bakin jama'a akan yadda suke kallon wannan lamarin. Sunana Catherine Ayuba Yakubu. na aiki daga kaduna state aid control agency a nan kaduna yawancin mazaje suna cin zarafin matansu saboda ba su san mai suna da shi a gida ba yawancin maza sun kama ci a gida sai su gan ita ba ta da amfani a ah, sai ya matan da suna waje sun fi matan shi amfani yakan sa wannan sai ya koma yana cin eh, zarafinta wani lokaci kuma mu mata kan kanmu muna jama kanmu bala'i za ka gan mace lokacin da tana na yan mata tana gayu tana gyara jikinta ta shiga gidan mai gidanta babu, wannan tsafta tsafta kan kanshi yana sa namiji sai fita ya bar matan shi a gida kin zo kin tashi da safe ki yi wanka ki yi adonki kin zauna mai gidanki ya juya zai ganki wannan kaɗai ma zai sama ba zai fita ba waɗansu matan kuma da ti ya yi yawa ka gan mace especially ta haife yaro guda ɗaya yaro ya yi fitsari ta tashi da safe ma ba za a tabbata an sarrafa daki ba mai gida ya shiga sai ji daki na doyi dole ne ya gudu dole ne ya koma waje ya je duba ya matan da za su lura da shi madam wasu kamar ɓarayin addini malaman addini suna cewa wai mazan wasu ba su da ilimi ne ba su san addini ba shi yasa suke ta ƙoƙarin ah, su ci zarafin matansu ya ne ne ku kuke gani a matsayin ku na mata eh haka ne gaskiya ne rashin sanin addini yana kawo wannan idan mutum ya rike addinin shi da kyau duk macen da ka kawo gida ba za ka ci mutuncinta ba ka san cewa daga jikinka ne ta fito kana za ka lura da ita duk abin da kake so ta zama a duniya za ta zama in kana lura da ita ita ma za ta fita da kyau shi ya sa rashin tsoron Allah yana kawo maza su yi wulakanta da mata sunana Reverend Samuel Jinumo batun maganan eh, dukan mace ko cin amanar mace wani hali ne wanda ba shirin nan ba daga wurin ubangiji yake ba kuma addinin krista wannan ba karamin hukunci mutumin nan zai fuskanta ba ranar gobe kiyama domin amana ce wanda Allah ya danka masa domin ah to ai shi auren nan ma tun daga farko Allah ne da kansa ya hada shi domin lokacin da Allah ya halicci dan adam ya halicci adamu ya yi shi shi kadai ne duba irin kauna irin ta ubangiji daga bisani ubangiji ya duba ya gani cewa a, ah, bai yi kyau ba mutum ya zauna shi kadai ba to me ya kamata a yi masa domin sauran halitta duka kowane yana da matarsa amma adamu shi kadai ubangiji allah ya sa bacci mai nauyi ya dauke shi daga cikin halittar da allah ya yi a jikin adamu sai ya dauki daya daga cikin hakarkarinsa sai ya yi mace sai ya bashi lokacin da allah ya bashi wannan mata din mai suna hawa'u bai kira allah bai kira sunanta ba bai ce sunanta hawa'u ba ya dai ba adamu ne ya ce ga mata mataimakiya mai dacewa da kai sai adamu ya ce a ah, wannan ai mace ce domin daga cikin jikina ne hakarkari na aka ciro ta saboda haka za a kira sunan ta mace idan ku haka ne kaga bai kamata ya ci amana jikinsa ba domin littafin mai tsarki yana bayyana mana cewa babu mutumin da zai ki jikinsa eh ya lalatar da shi idan haka ne kaga matarka jikinka ce jininka ne ruwan jikinka ne me yasa a ganinka ma'aurata maza suke yawan cin mutuncin matansu wannan abin da yake faruwa shine wani lokaci akwai jahilci wato sanin manufar Allah akan aure din wani lokaci kuma wani waɗansu raɗaɗi ne na duniya wato damuwan duniya ko yana da waɗansu bukatu matan bata iya biya masa bukatan ba ko kuma ya je wani guri ya samu wata matsala damuwa sai ya zo kuma kawai sai ya bige akan matarsa so wannan kuma ba daidai ba ne domin ba matar ce ta bata masa zuciya ba ba matar ce ta kawo masa wannan matsala ba so matsalar da ka samu a can kamata i dawowanka gida sai ka samu salama daga wurin matarka To Dalla, yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilinmu Nasiru Yakubu birnin Yaro da Reverend Jibrelu Aigobiya. Sunana Reverend Jibrelu Ibrahim Wobiya, babban marubuci na Ikilisiyar Hekan a Najeriya, wanda take da headquarters a Kaduna. Reverend, menene addinin Krista yake kallon mutumin da yake auren mace sannan kuma yana cin zarafinta yana dukanta? Me addinin Krista ya tana ma ko ko yake kallon irin waɗannan mutanen da suke auren mata suna cin zarafinsu. Da farko dai ya kamata mu ce Krista wanda Allah ya yarda masa cikin alheri ya samu mace ba mai da matan nan a matsayin eh, abin da za a wulakanta ba ne. Domin littafin mai tsarki a cikin littafin misalai yana cewa wanda ya samu mace ya samu tagomashi so idan mutum ya samu tagomashi dole ne ya kula da abin da ya samu a kristance babu wata dalili da za a ce mutum zai yi ma matarsa duka ko ya ce zarafinta idan har lallai ya sani cewa allah ya bashi matan nan ta zama mataimakiyarsa mai dacewa shi yasa tun daga farawa har zuwa cikin karshen littafin mai tsarki wato ruya ta yohana babu inda ya bude kofa na cewa mutum zai iya doki matarsa babu inda ya nuna cewa mutum zai iya wulakanta matarsa ko ya ci zarafinta domin allah ne ya bashi kuma dukkansu da shi mai gidan da matan an yi su ne a cikin kamanin allah don haka babu dalili na cewa za ka wulakanta matanka ko ka ci zarafinta domin allah ne ya baka idan allah ne ya baka kyauta ne wanda kai baka isa ka samu ba an baka ne kuma sa'an da iyayen matan nan sun ɗauka sun baka ba su baka domin ka je ka wulakanta ba amma sun baka ne domin amana da kuma zumunci da dangantaka da ke a tsakaninka da wannan matan da ka so ka aura kuma ta dalilin kasancewanku tare shine za ku samu zuriya don haka idan mutum ya tashi yana dukar matansa mu a kristance muna gani kamar jahili ne bai fahimci wane ne wannan da allah ya bashi ba abin da yake da shi nan ya mai da shi abin da ba a zo a gani ba ne amma in ya san lalle cewa allah ne ya bashi matan nan kamar da na fara fada ya samu tagoma shine a wurin ubangiji to dole ne ya darajanta ya kuma rike mai kyau domin akwai ranar da zai ba da shari'a daga kan kowane irin abin da muke aikatawa a duniya kenan littafi mai tsarki ya yi ma mata kyakkyawan tanaji musamman matan da ake aure cewa kar a ci mutunci su kenan a girmama su sannan kuma mutane ne da yake ya kamata a kula da haƙunan su kenan sosai domin su ma cikin kamanin Allah suke ba wai sun fi sun kasa da daraja akan namiji ba dukan rai ɗaya ne suke da shi kuma Allah ne ya yi su a cikin kamaninsa duka sannan ya yarda su zauna tare a matsayin miji da mata domin a samu a hayayyafa a mamaye duniya don haka Allah ya kare mata daga maza na wajen cin zaluncinsu da ko wulakanta su shi yasa mu a kristanci ba ma a ba da kofa cewa to idan ta yi abin da ba daidai ba a kore ta ma ba shi yasa miji daya mace daya domin idan sa'an da ka auri mace ko mata fiye da ɗaya to babu mamaki za ka yi abin da ba daidai ba ga wani ka kuma so ɗayan shi yasa babu kofa wanda suke auren mata biyu biyu sun zaɓa ne su yaka amma ba wai kristanci ne ya buɗe kofa cewa za su yi aure biyu ba to idan kana da matanka guda ɗaya dole ne ka lura da ita ka kuma kiyaye ta daga abin da zai cutar da ita domin kai ne yanzu ta bar iyayenta ta bar yan uwanta ta manne maka To madalla um kin ji bayanan mutane kuma a cikin bayanin da muka ji na ji wani abun al'ajabi da wani reverend yake magana da yake cewa kin san ana cewa a a musulunce ma a christianity din gashi nan duk an nuna cewa mu mata an halicce mu ne daga haƙarƙarin maza so kin ga wani yayi magana yake cewa ai ya kamata kai tunani da kanka bai kamata ka cutar da jikinka ba saboda ita macen da ka aura in an halicce ta ne daga haƙarƙarin ka in kana musguna mata kana cutar da ita to kin gani kana cutar da kanka ne gaskiya ne saboda ya kamata a zauna a fahimci juna um, cin mutunci a aure ko fada ko zagi ko duka duk wani abu ne da ba zai kawo maka abin da kai kake so ba a matsayin ka na namiji amma zama tattauna lallaba matarka zai sa duk ka samu abin da kake bukata. haka ne kam da ba wani hujja yau da zaka ce wai ka dauka mace ka duke ta bai kamata ba gaskiya me ya faru me ake cewa abin da zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba kuma dukan ma ba shi da amfani yara na kallo kamar yadda muka yi magana a satin da ya gabata da muka yi da amina wani cikin yake cewa wai in ta duke ka in an duke macen ta rama sai muka ce a ba rama ba ne ba mace dai ta nema duk matan da suke cikin irin wannan halin ya kamata su fito su yi magana ya kamata su nema marayuwarsu mafita don abin zai iya kai su ga halaka da kuma su samu taɓin ƙwaƙwalwa. To yanzu bari mu je ga tattaunawar da na yi da Dr. Aisha Yishau Armayau likitan kwakwalwa ce kwararriyar likitan kwakwalwa ce a asibitin Jos. Salamu alaikum Dr. Aisha. Wa alaikum salam. Sannu barka da shigowa wannan fili namu cikin shirin yau da gobe shirin matasa. yau muna magana ne akan musgunawa ma mata wato cin zarafin mata wanda a turanci ake kira da domestic violence against women to a matsayin ki na likitan kwakwalwa shine muke so mu ji ta bangaren likitance shin ta yaya cin zarafin mata ko kuntata masu ko musguna masu ke shafar tunanin mata to musguna ma mata dai yanzu ya zama kamar ruwan dare mm. kuma kusan kowane gida Hmm. akan samu irin wannan matsaloli to har ya kasance a mu najeriya an yi bincike da yawa a kan shi kuma an ga cewa na iya ba wai ciwo ba ne kawai ake gani a jiki ko an karya mutum ko an yanka mutum ko an a'a akan samu ah, matsala a cikin kwakwalwar ah, macen kama abin da ake ce ma psychological Um, problem ko kuma emotional problem mm. to kuma shi psychological problem din nan ko emotional problem ya ma fi ciwo na waje wato ko physical illness mm. saboda shi ciwo na waje ai idan an ji ma mutum ciwo ai ba faɗa mishi magani ya warke mm. to amma abin da yake cikin jikin mu cikin cikin kwakwalwar mutum in ba an samu an an samu kwararrun likitoci ba sun je sun ga mutum har sun yi bincike sun gano cewa wannan cin zarafi da ake yi mata a gida shi ne ya ja wannan abun kuma aka samu mata magani da wuri to zai iya yiwuwa har abada matar ta sama ciwon taɓin hankali shi eh, musguna ma matan nan da ake yi da shi da ciwon taɓin hankali kamar wa da ne. Mm. Mm. To wannan kenan yana iya janyo taɓin hankalin ƙwaƙwalwa. Kwarai da gaske. Kwarai mm. da gaske. Kamar waɗanda aka daɗe, waɗanda suka daɗe suna cikin wannan matsala na cin zarafi kullum yau da gobe da jibi. To abu uku zai iya faruwa. Wannan cin zarafin zai iya yiwuwa shi ne eh, shi ne abin da zai fara jawo ma macen ciwo na farko. saboda cin zarafin ya daɗe ana yi ana to zai iya zama shi ne zai zama shi ne zai zama kamar abin da ake ce ma shi wanda zai fara faruwa da ita daga farko mm. kuma zai iya jan lokaci ya sa ciwon ya daɗe a cikin jikin mutum mm. ballantana kuma idan dama mai kan tana da ciwon taɓin hankali dama kan mm. farko saboda duk yawancin mata masu ciwon taɓin hankali su ne aka fi ci zarafi hmm. dama saboda ciwon su hmm. muke na musu ko ki min shiru eh, ba na son eh, magana ki wasu su haihu a hana ma ɗan ya sha nono saboda kawai ai tana da ciwon taɓin hankali dama tun farko hmm. to kan masu shi kenan amma akwai waɗanda kwata-kwata ba su da shi shi wannan cin zarafin shi ne ke jawo masu ciwon kuma ciwon da za a iya samu zai iya yiwuwa saboda wannan cin zarafin matar za ta tafi ta fara shaye-shaye. Mm. In gani shan kwaya ko shan giya. Mm. Shan kwaya wani zai ce mata saboda abin nan da ake maki ko tunda ba ki samun bacci don za ki ga ko bakin kiki ba su mm. saboda tunani ya fita in ya dawo da zagi zai shigo gida zai zo da zagi da fada da wulakanci mm. saboda ka baka ba ni samun bacci saboda ba ki shawarar cewa ki sha kaza mm. zai ka ji kirka bacci shi kenan sai ta koma tana shan wannan magani to daga nan kin ka zama a kwaya mm. in baka sha wannan magani ba ba za ka bacci ba ko kuma in baka sha wannan maganin ba ba za ka samu farin ciki a cikin zuciyarka ba sannan na farko kenan na biyu zai musu ciwon bakin ciki wato depression kenan mm. yau da kullum kullum mutumin ne ba wai duka zai ba na na ga idan duka ne ka san duka ne mm, the emotional culture kenan mm. a'a emotional din the psychological torture din zai sa masu ta fara samun rashin rashin hankali yawan tunani kullum tana cikin bakin ciki aikin da ta saba yi a gida ba za ta iya yi ba saboda kasala abubuwan da ta saba yi a gida shara da waye ta daina ta daina kula da ƴaƴa ta daina kula da kanta ciwon depression ya shiga ciki mm. ciwon baki ciki kenan cin zarafin mata zai iya jawo depression cin zarafin mata zai iya jawo tsoro mm. da firgita abin da muke ce ma anxiety mm. abu kaɗan sai ki ga mace tana bari abu kaɗan ya bata tsoro in ta kwanta bacci za ta rika ganin abin da ke faruwa yana dawo mata a kai yana dawo mata a kai kamar tana tunanin abin kowane lokaci lamari din flashback kenan mm. abin da ya faru sai kullum kika zauna shi kawai kike gani a rayu mm. sai kuma fada kin gane abu kaɗan kika fara fada mm. aggression ke ta fada ke ta fada abu kaɗan saboda wannan yara in mata magana bala'i wurin aiki an mata magana bala'i kasuwa ta je masifa Mm. gane mm. wannan cin zarafin zai iya jawo wannan sannan zai iya jawo abin da ake ce ma suspicion mm. ki zama abu kaɗan sai ki fara kaza ne a'a ko um, wane ne wanke wane ya min kaza wanke ta min kaza da kin gan kin fara tunanin daga ina yake me ya shigo da shi gidan me zai yi mun kin gane ta zama mata ta zama very suspicion ko kuma kullum kika ganta fuska ta abu haka kun mm. yake ganta a cikin sadness irin mm. gata nan ko ni a fi kaɗan eh, ta zama very tense mm. akwai kuma abin da muke ce ma low self esteem gaba ɗaya masu ce ta zama kawai ta zama ba ta ɗauki ba ta da daraja kuma ba ta ganin daraja ta a ko'ina sai ta ganin wari nake yi ne eh, mene yi ne eh, kowa bai ce na ni duk inda na je gani nan dai kaya na ma mun ko in na sa ma ba su min kyau kin gani ta zama mm. ta kaskantar da kanta saboda ta kullum cikin wulakanci take a gidanta kullum mijin cikin cikin zagi kullum mm. cikin wulakanci sannan kuma zai iya yiwuwa kuma za ki ga ta zo ba ta zuwa wurin abokanai ba ta fita waje kullum tana kunya a cikin gida a cikin ɗaki yan uwan aka yi magana ballantana idan mijin mai kuɗi ne yake yan uwa suna cewa au an yi saboda ta auri mai kuɗi a mutane nan ne mm. nan ko ba su san cewa cikin bakin ciki take ba mm. in gane to mm. da kowa zai rika tunanin ai saboda ta yi kuɗi ne ba ta nema ma a'a ba kuɗi bane ba bakin ciki ne ya saka ta ba ta iya zuwa ko'ina saboda kawai gara ta zauna ita kadai don tsananin bakin cikin da take ciki tunda kullum ita a rayuwarta ba ta cikin daɗi saboda tashin hankalin wannan cin zarafin da ake mata a cikin gida. wasu kuma har zai yi cewa sun fara tunanin su kashe kansu mm. kin gane mm. da mutum wato alba ke kuma suicide kenan mm. saboda tsananin saboda za su ga rayuwarsu gaba ki ba su da amfani gaba ki daya saboda haka abin da yake min kawai in kashe kaina in mutu zai fi min sauki sannan idan macen kamar da ce a baya in ba macen tana da kamar ciwon taɓin hankali ita kanta ko kuma tana da yan uwa masu taɓin hankali da yake ciwon taɓin hankali ana iya gado to sai ki ga wannan cin zarafin da ake mata sai ya sa ciwon taɓin hankalin da dama take da gadon shi sai ya fito a naka jikin ya mm. a ga cewa ta samu ciwon taɓin hankali saboda dama ta gada mm. to kuma akwai abin da muke cewa stress yana jan taɓin hankali mm. ballantana idan dama kana da gadon ciwon kamar yadda ake cewa idan kana da gadon siga tana yawan cin abin mai zaki za ka mm. iya samun diabetes mm. ciwon suga kenan mm. to shi ma wannan ciwon ta hankali in kana da gadon shi damuwa tana iya sawa mutum ciwon ya koma shi, kin gani saboda haka damuwa zai iya sa mata ciwon taɓin hankali ya je da saboda wannan damuwar take samu saboda haka irin waɗannan ciwuwukan ana samun su saboda mugun mata da ake yi sannan kuma za ki ga wasu matan za su zo kullum suna asibiti ciwon baya nake a'a ciwon ciki ne mm. a'a ciwon kafa ne a'a ciwon duka ɗin inda za a yi maka a asibiti ga baki da za a komai ba mm. saboda ciwon ba ciwon ba wannan ciwon bane mm-hmm. asalin ciwon shi ne mujina wanda ake maka ka kasa gaya ma kowa mm. saboda wannan um, um, ciwon um, magana mujina ba kowa ba ne da yake iya fara mm. saboda tun asali an riga mata da yawa sun riga sun tashi akan cewa wannan jirginawa da ake yi dama wasu a gidansu ba suka tashi sun gana mana su iyaye. Mm. Kin gani? Saboda haka suna ganin kamar cewa daidai saboda haka ko da sun je nasu gidan mm. sun ga ana masu sai ya zama da cewa ai haka ne dama mm. saboda shi namiji dama shi ne aka sani mai gida mm. kuma abin da duk ya ce shi ne daidai akwai mata da yawa wanda a hakan suke zama har sai Allah ya sa sun zo asibiti sun samu likitocin kwakwalwa ko kuma sun samu likita wanda ya bi ya yi binciken shi da baki ɗaya ya ga cewa bai samu kowane ciwo ba sai ce kai mm. wannan ciwon ya fi ƙarfin wannan kila akwai wata damuwa mm. ya kamata bari mu tura ka wurin likitoci kwakwalwa su duba su ga ko muke karuwa. Mm. To shi ne idan aka turo su wurin mu mu kuma da ke dama mun riga mun saba ganin irin wannan abubuwan shi ke nan sai mu ce to kun gani wannan abin ya fi karfin abin da an yi bincike ba ka koyi kana ki gaya mani menene asalin abin da ke damu. Mm, to dakta kada in katse ki saboda karancin lokaci daga karshe wani kira za ki yi ma matan da suka tsinci kansu a cikin wannan halin wani taimako ya kamata su ba kansu domin kare kai daga fadawa irin wannan ciwuwuka nan da yake nasaba da cin zarafi da musgunawa da ake masu. to gaskiya kamar yanzu mu a Nigeria akwai ariga akwai laws din da aka sa yanzu kamar hmm. federal government akwai laws din da suka sa akan wannan cin zarafi na hmm. mutane da baki daya saboda haka idan kana cikin irin wannan matsala ya kamata a ce ka samu wani wanda zaka iya gaya mawa in ma ba ma in ma baka je kotu ba ka zo asibiti da wuri saboda a duba ka a ga cewa ga abin da ke faruwa daga nan mu muna sanin yadda za mu yi. saboda akwai state yanzu guda mm. goma sha uku a Najeriya da ta riga sun yi fatan irin wannan laifin. Mm. Cewa idan an samu mata masu irin wannan matsalar su je ga hukuma. Mm. Saboda idan ba su je um, in ba su je wurin hukuma ba in suka zauna abin in ya ci gaba to za su zama cewa babu abin da za su iya yi. Za su ta zama kuma ciwon nan kullum ƙara cin jikinsu zai yi kara jin to zai kai da inda babu abin da za su yi a gida hmm. ba za su iya yi ma kansu ba ba za su iya ma ƴaƴansu ba shi kan shi miji ko ba za su iya mishi ba sai aka daga ƙarshe abin da zai faru mijin zai mai da gida ya samu wata hmm. saboda haka idan kina cikin irin wannan matsalar ka samu wani wanda za ka iya gaya ma wa in ba za ka iya gaya ma kowa ba akwai yanzu a state state akwai ofisoshi da yawa da aka yi na inda hmm. za ka je ka kai kotu in ka kai sai hukuma ta taimake ka Sun mm. kuma ciwon ne haka iso asibiti mukan kira shi a zauna a gabaki ɗaya a yi magana a ji ne matsalar mm. don shi akwai abin da yake faruwa tun farko mu ga ne matsalar da yaya za a yi a iya fasanta matan da mijin in abin da za a iya yi ne a yi in kuma abin da ba za a iya bane ba a kirawo iyaye da magabata a a zauna in abin ba zai yi ba su can gida sai su je su san yaya za a yi za a iya ci gaba da auren ne ko kuma akwai wani abu da za a yi saboda a ceci wannan mata. Mm. Saboda mu har yanzu akwai wannan abin kan mu cewa abin da duk abin da namiji yi shi ne daidai. Mm. Mace ba ta da baki. Mm. Kuma matsalar da ake samu kenan shi yasa har yanzu an kasa cima moriyan wannan ci zarafi na mata da ake yi mm-hmm. saboda wasu matan ba kwata kwata ma ba su yadda a magana kukan mm-hmm. samu hakan za su zo amma ba su so a faɗa mm-hmm. to idan ba a faɗa ba sun an samu matsala to amma ni kullum ina gaya ma mutane wanda ce min ba amfani ma likita ko an yi miki ma magana ba abin sun ce a'a idan ka ga mutum goma idan mutum tara sun ce su ba za a faɗa ba mutum ɗaya ya ce a faɗa domin ci nasara akan wannan mutum mm, haka in kuma aka ci gaba da faɗakarwa za su sani mm. yawa idan aka ci gaba kuma da faɗakarwa kowa zai san abin da ke faruwa akalla ko ba a taimaka ma kowa ba in an taimaka ma kaɗan ma ka san akalla dai ka wani abu to madalla jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin daniel brown da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin zara aminu fage ni daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu Cause I'm so.